بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار dan haka muna gode wa Allah da ya mana ni'ima ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci Masjidul Amin a yau 11 ga watan Ramadan shekara ta 1440 wanda ke daidai da 16 ko 16 ga watan biyar shekara ta da 2019 miladiya domin muzakarar ma'anonin alkur'ani mai girma wanda wannan shine majalisi na tara a cikin majalisan watan ramadan a jiya mun fara magana akan kan Allah ta'ala wa ma'umiru illa liya abudullaha mukhlisina lahu ad hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa zalika dinul qayyim kafin nan mun karanta ayoyi guda hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul bayyina tun daga fadin Allah ta'ala lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena munfakina hatta ta'tiyahum albayyina har zuwa wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum albayyina wanda kamar yadda muka faɗa wannan sura da baki ɗayanta tana magana ne a akan tauhidi da kuma muni na shirka a jiya mun karanta wannan aya da Allah yake cewa wa ma umiru illa li ya'budu Allah wa yusina lahu to bai halittu ga baki daya ba a umarce su da wani abu face su bautawa Allah shi kadai suna mai sarkake addini gare shi shi Allah hunafa'a suna masu barin shirka zuwa ga tauhidi yuqimus salata su tsayar da sallah wato akan lokutanta da dokokinta shine iqamatus salat shi yasa Allah bai ce wa yusallu ba su yi sallah ba kawai yace wa yuqimus salata su tsayar da sallah ma'ana su kiyaye abubuwan yin ta a cikin jama'a da kuma yin ta akan lokaci wa yu'tu zakka su kuma bayar da zakka wa zalika dinul wannan shine ta farki addini wanda yake mikakke da ajiya mun yi magana akan abin da shafi balalar tauhidi da kuma kasancewarsa mafi girman abu da kuma cewa shine skeli da ake bambance musulmai da waɗanda ba musulmai ba shine skeli da ake bambance 'yan aljanna da 'yan wuta shine skeli da yake haramta jinin mutane ko ya halatta a nan akwai matsala guda biyu kasancewar Allah subhanahu wata'ala ya sifata waɗannan sakonni da ya kawo a cikin wannan ayar da cewa zalika dinul qayyim wannan shine addini wanda yake mikakke tsaye matsala ta farko shine cewa Allah ya sifata waɗannan abubuwa da ya ambato da cewa ga gabaki ɗaya shine addini alhalin bai kawo ma'anar ashadu anna Muhammad Rasulullah bai kawo sallah ba bai kawo abu na azumi ba bai kawo hajji ba waɗannan duka suna daga cikin rukunan addini sai mu ce jawabi akan wannan farko shahadatu anna Muhammadar Rasulullah wannan tana daga cikin laziman shahadatu Allah ilaha ma'ana tun da Allah ya turo manzanni to idan mutum ya shaida cewa ba abin da ya tunta bauta masa sai Allah to yana cikin lazumin wannan shaidar ya shaida da manzansa na wannan lokacin cewa manzo ne da kuma shaida da cewa annaba da suka gabata duka annabawan Allah ne kuma masu gaskiya ne don haka idan Allah ya kawo shahada ta la ilaha illallah ya yi shiru to wannan dole tana kunshe da shahada ta manzanci wannan kenan sanan fuska ta biyu Allah subhanahu wataala ya kawo ta a cikin surar shi yasa sai ya wadatu da wancan akan ambato shi a cikin wannan aya Allah ya ce rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara kaga nan Allah ya tabbatar da risala ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba buƙatar anan kuma da ya kawo ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din ya ƙara kawo maganan kuma imani da risala haka abin da ya shafi azumi wani lokaci Allah subhanahu wata'ala ko manzansa sallallahu alaihi wasallam sukan yi amfani da wani irin salo a wajen su shine su baka misali su barka da sauran saboda ka riga ka su misali yanzu nan Allah da ya kawo wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata in ka duba za ka ga as-sala sallah aiki ne na gabbai don haka Allah ya ba da misalin ta sai ya wadatu daga ambato azumi saboda shi ma azumi aiki ne na gabbai sai ya kawo zakka aiki ce ta dukiya sai ya wadatu daga kawo hajji aiki ne na dukiya da haka tun da ka san cewa rukunan addini guda biyar ne akwai sallah a ciki akwai azumi to in aka baka sallah ka san azumi ya shiga saboda aiki ne na gaba akwai zakka akwai hajji in aka baka zakka hajji ya shiga wannan yana cikin dalilai da sayyidina Abubakar radiyallahu an ya kafa hujja da ita wajen yakan waɗanda suka hana zakka da aka kawo mar hadithin umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah sai yake cewa sai na lawqatilanna man farraqa baina as-salah wa zakah fa inna ta zakata ma yake cewa zan yaƙi duk wanda ya rabe tsakanin sallah da zakka domin zakka haƙƙi ne ta dukiya kaga sallah haƙƙi ne na jiki zakka haƙƙi ne na dukiya azumi haƙƙi ne na jiki hajji haƙƙi ne na dukiya shi yasa duka da hajji da zakka sai aka rataya su da samun dama ta dukiya azumi da sallah sai aka rataya su da samun dama na jiki to da haka Allah subhanahu wataala anan ya baka misali akan aikin jiki da sallah ya baka misali akan aikin dukiya da zakka da haka wannan sai ya zama akwai munasaba ta Allah ya sifata abin da ya kawo a baya da cewa wa zalika dinul qayyim koda ku a ce bai lissafo sauran abubuwan ba saboda a matsayinka na musulmi ka san cewa waɗannan abubuwan suna daga cikin rukunan addini da haka sai aka baka misalai don su wadatar maka da sauran mas'ala ta biyu sifata wannan da Allah ya yi a sake cewa wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tiz zakata wa zalika dinul qayyimah wannan yake nuna cewa wannan addinin shine addinin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara wa duniya tun farkon ta zuwa ƙarshe ana ba wai wani addini ne daban yahudawa suke yi ba ba wani addini ne daban nasarawa suke yi ba duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya aiko a gun manzanni duka wannan abin ne kwaya daya misali a dunkule in ka dauki alkur'ani za ga a dunkule ya tabbatar da wannan misali Allah yake cewa ma arsala min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah ya ce ba mu aika wani manzo gabaninka ba ce sai mun masa wahayin cewa ba abun bauta da ya cancanci a bauta masa sai ni in ji Allah ya ce don haka ku bauta kaga shine ma'anan wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad kuna hunafa da haka kenan dukkanin manzanni ana musu wahayi da sakon da yake cikin wannan aya dukkaninsu suna fara kira ne akan tauhidi da aqida anan sai Allah yake cewa shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha wallazi awhayna ilayka wama wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad dina wa la tatafarraqu fi sai Allah yace hakika mun shar'anta muku irin addini wanda muka wanda eh, wanda aka yi wasici da shi ga nuhu kuma shine dai wanda muka yi wasici da shi ga Ibrahim da Musa da Isa sakon shine ku tsayar da addini wa zalika dinul qayyim ku tsayar da addinin wannan shari'ar da aka shar'anta muku kada ku rarraba a ciki ta hanyar zuwa da wasu abubuwa da suka saba shi kaga kenan sakon ya zama guda daya to haka wajen isar da sakon manzannin gabaki daya sun tsaya ne sun kula da wannan sakon da aka ba su yadda kowa ya tsaya kai misali annabi Nuhu bari mu dau ulul azmi minar rusul a ciki kawai a matsayin misali in ka ɗauki annabi nuhu Allah yake cewa inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budu allaha wattaquhu wa ati'un wannan shine sako da Allah ya aika shi abinda yace musu an i'budu allaha wattaquhu wa ati'un wannan shine sakon da yake cikin wannan وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه kaga an ibudullah ta dauki tauhidi bautawa Allah shi kadai tauhidi to wattaquhu ya ɗauki ayyuka gaba ɗaya domin taqwa kamar yadda aka fassara shi da an amala bi ba'atillah ala nurin min Allah tarku thawab Allah wa taqafu iqab wa an Allah ala nurin min Allah tarku thawab Allah wa taqafu ka aikata da'a ga Allah kaga dukkanin ibadodi sun shiga sallah zakka azumi haji da sauran abubuwa na ibadodi na kaga amal sa'annan ka yi su kana neman kana neman da min Allah bisa haske daga Allah shine ilimi dole ka yi su yadda aka karanta sannan tarju thawab Allah wa taqafu iqaba kana neman ladan Allah kana tsoron ba sa wannan shine ikhlasi to kaga shine ana mukhlisina lahu din sannan wa an taturka ma'siyat Allah kabar sabon Allah ala nurin min Allah sa haske daga wurin Allah tarju thawab Allah wa taqafu iqaba kaga kaga kenan takawa ta kunshi dukkanin ayyuka da mutum zai yi na da'a da na barin sabo sai ya ce wa ati'un ku yi mun da'a wannan ita ce kenan shahadatu anna muhammad rasulullah a wurinsu kuma shahadatu anna nuhan rasulullah kaga ya hada wannan aqida ta tauhidi da kuma da'a ga manzanni ta sunnar manzanni sannan ga kuma ibada na gabbai wannan shine sakon annabi nuhu kuma shine farkon manzo a doron kasa kaga kenan wannan yake latsinta duk wanda ya zo bayansa zai bi irin wannan tafarkin annabi adam kuma dama can akan tauhidi Allah ya halicce shi da haka shi babu bukatan a ce an turo masa manzo kamar yadda sahabi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa karkashin faɗin Allah ta'ala kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mudhirin cewa mutane sun kasance akan al'umma guda ɗaya ce akan tauhidi tun daga kan annabi adam ya ce har karni aka samu karni goma shekara dubu mutane suna kan tauhidi suna bautawa Allah shi kare sai aka samu jirkicewan al'amura na wannan magana da muka faɗa na mutanen annabi nuhu da yadda suka fara da hotunan salihan bayan su har shirka da su daga nan sai Allah ya aiko annabi nuhu kenan shine farkon wanda ya zo don ya gyara barnar da su suka shigar cikin addinin da annabi adam ya kasance akai wanda shine wannan tauhidin addinin qayyim to sai ka dawo kan annabi Ibrahim misali annabi Ibrahim kamar da Allah yake akaitowa yake cewa da mutanansa innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi Allah ya ce wa ta'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbihi la'allahu yarji'un kaga yace na barranta daga duk abun da kuke bautawa la ilaha illallah illa allazi fatarani illa Allah kaga tauhidi shi ma akai ya kira haka ne kita a ifkan alihatan dunallahi turidun fama zannukum bi rabbil alamin yanzu shin ababen bauta na ƙarya kuke so me zaton kuke nan haka ne akan Allah ubangijin halittu gaba da kaga tauhidi ke shi yasa ma yace watallahi ko la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbir faj'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashharun qalu a anta فألت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبير هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله kaga kissar yadda Allah ya kawo ta yace yake cewa da ya ga ba za su yi tauhidi ba su shirka kawai suke so sai yace wallahi sai na yi wa sai na yi iyawa wannan gumakan nan in dai har kuka tafi kuka bari a ransa ma yake faɗa sai na yi maganin su shi kenan kuwa suka tafi suka tafi bukinsu shi ya ce bai da lafiya ba zai tafi sai ya samu gumakan nan ya yi gunduwa-gunduwa da su sai ya bar babban suna dawowa waye haka ga ababen bautanmu lallai wannan azzalimi ne duk wanda ya haka haka daga nan sun fara samun matsala abun bautan ake zalunta to me yasa ba zai a kan shi zaluncin da aka masa ba suka ce ka amana azzalimi sai suka ce to ai mun ji wani yaro ana ce masa Ibrahim mun ji yana dan suka su a zo da shi ta to ku kawo shi gaban mutane kowa ya shaida cewa shi azzalimi shedani ne aka taho da shi kai kai haka ga ababen bautan mu kai Ibrahim ce a ai babban su ne yayi ku tambaye su mana suna magana za su gaya muku waye yaki to ya ƙara jefa musu wata sai suka kebance ka amma ba ku ne ba zalimin ku ba shi ba ne ta amma dai duk da haka ku zo mu yi magani sai suka dawo amma ai ka san ba sa magana waɗansu sai ta to ya za ku wa abin da baya magana abin da baya cutar da ku balanta na yi muku amfani kir da ku da abin da kuke bauta kuma bayan Allah ce oh to wannan yaki yake ne harriku wa rusulu aliyatu yanzu kan ku kona shi kawai ku taimaki abun abun bautan ku kaga wannan ya rubuce gaba ɗaya ginshikin abin da suke yi na bauta don haka da'awar manzanni ita ce fara gyara aƙida kaga annabi ibrahim gobar mai suka jefa shi a wuta akan wannan aƙida kawai ya gyara musu ashhadu an la ilaha illallah Akanta ta suka nemi kona shi sannan Allah subhanahu wata'ala ya tsayar da shi sai ka dawo annabi Musa annabi Musa duk da cewa mutanen da aka turo shi zuwa gare su karan mutane biyu akwai dangin sa banu Isra'il su a wannan lokaci dama suna da littafi suna da addini da haka kaga su bai wuce kawai sabanta musu abinda da dama suke da shi yake yake da haka shi sa za ka ga gwagwarmayansa da banu isra'il ga baki daya ba magana akan ku zo ku musulunta ku bauta wa Allah shi kadai magana ne na kwatan su gwagwarmayan da fir'aunin amma a haka banu isra'il din a tauhidi yake fara da da musu farkon fitansu ana tseratar da su din tauhidi aka fara da kamar da Allah yake haka to wajawaz na bani isra'ila البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين Allah ya ce sai muka tseratar da banu Isra'ila ta kan kogi, bayan sun haya kogi sai suka zo kan wasu mutane suna nan sun tare a kan gumakasu, suna bauta sai suka ce Musa mu ma ka sa mana abun bauta mana kaman yadda su ma ga sunan suna da ababen bauta sai ce kai amma ku dinnan wawayen mutane ne ai waɗannan mutanen halaka ne abin da suke yi kuma ƙarya ce abin da suke yi yace yanzu ni zan sama muku wani abin bauta koma bayan Allah al'adun kuma shi bibita ko akan sauran mutane kaga babu hankali kenan akan wannan haka ne yake cewa ya komi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin ya ya ku mutane in har kun yi imani da Allah kaga farko kenan to yace to ku dogara akan sa in har ku musulmai kaga duka wannan tauhidi sana abin da zai ƙara nuna maka cewa kai tsaye ma tauhidin ya kira gare shi wa fir'auna fir'auna farkon tambayan da ya masa kamar kuma ya musa to waye ubangijin naku haka ne yake cewa ya amanu bulili sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa atla ila ilahi Musa wa inni la adunnuhu min al kadibin kaga sai yace eh, Haman ka gina mun katan gini wata kila zan je mai da shi matakala sai in leka ubangijin Musa nan don ina tunanin ƙarya yake yi cewa da yake akwai wani ubangiji a sama da ake bauta mishi kaga kenan da'awar da annabi Musa mishi kenan kuma ita ta bi damun shi shi yasa yake cewa da mutanensa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu haka ne kita ma alimtu lakum min ilahin ghairi kaga duka yake nuna cewa da'awar da annabi Musa ya masa ba shine maganar cewa akwai fa wani abun bauta da shi kadai ya tantance a bauta masa wannan shi ya tayar masa da hankali inda annabi Musa zuwa ya ce Fir'auna ka bar zan ta ai dama ba na zina ka taba ji an ce ina zina ce ba na yi ce ka bar shan giya zai ce ba na shan giya dama dama tana cutarwa ba na shan amma da ya ce masa akwai abun bauta wanda shi ya cancanci a bauta masa to anan gwagwar mai nan hankalin shi ya tashi ya fara tara mutane yana musu kudubobi ba ku da wani abun bauta koma bayana ba ku a gani ne ni nake da mulkin misra kuma wannan koraman duka ƙasana suke gudana ko ba ku a gani ne to ma wai ni ne na fi alkhairi ko wannan ƙasƙantaccen wanda ko bayani magana bai iya ba kaga ƙarshe sai Allah ce fasta khaffa qawmu ba'dahu sai ya wasa da hankalin mutanen sai suka yi masa da'a na ashe gwagwarmayan gabaki da akan maganar tauhidi maganar yin bauta ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai don haka akan wannan ne sannan lokacin da fir'auna ya zo mutuwa hatta idza adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين kaga kenan annabi Musa ya gaya mishi abun da in yayi zai shiga aljanna shine kyautata wannan aqidar tashi tauhidi shi yasa da yazo mutuwa bai ce Allah na tuba duk cutar da banu Isra'ila da nayi da waye ba ba shine babban manowar cutar da banu Isra'ila za a fanshe dan amma dai wannan tauhidin shine zai sa ya ci sadakarka ya sani shi yasa da ya ga mutuwa sai ya ce na yi imani yanzu kam cewa ba abun bauta da ya cancanci a bauta masa sai wannan ubangijin da banu isra'ila suka yi imani da shi ni ma yanzu musulmi ne Allah ya ce al'ana wa kada asaita qawlu wa kunta min al sai yanzu da ka ga mutuwa da kuma ka saba ka ki kai imani da ita ka kasance cikin masu barna kana shirka da haka ba zai yi sannan ka duba mutanensa ‘yan fadawa da suka tashi duka ba maganan ƙasaita ko fi ƙarfin banu isra’ila suka masa magana a kai razana shi da suka yi akan bauta ne da allah su ba a ƙwalar alfawar mala’umin ƙaunin fir'auna a ta zaun musa wa ƙaunahu liyuf sidu fil wa ya zaraka wa ali hatak ƙalasa mu ƙattilo abu na awon wa ina ko ƙaunin suka ce yanzu za ka bar musa da mutanensa su je su yi ta barna a doron ƙasa wai musulunci shi ne barna sai su yi ta barna a doron ƙasa su bar ka kai da ababen bautanka akwai kira'a wa ya zara ka wa Tak" ya bar ka kai da allantan naka ba za a bauta maka ba sai ya ta, ya eh, kuma fa ya ce to za mu kashe 'ya'yansu maza mu bar 'ya'yansu mata su rayu su lakanta kuma lalle mu masu ƙarfi karfi ne a kansu, mun fi karfin su kaga duka maganar a akan mai bauta ne shi yanzu tsoronsa kar a daina bauta masa shi kuma annabin Musa abin da ya zo da shi shine a daina bauta masa bauta wa Allah shi kare A kai su kai ta wannan mayan har aka kore su a gari inna haula ila matun qalilun wa innahum lana lagha'idun wa inna la jami'un hadirun kaga duka wannan tsoro da firgicin duka akan maganar ta sai ka dauko annabi Isa Allah yake cewa kad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam wa qala al ya bani isra'ila a'budu Allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar Allah yake cewa hakika waɗanda suka ce Isa ɗan Maryam shine Allah sun kafirce shi isa dan maryam din cewa yayi ya ku banu isra'ila ku bautawa Allah wanda shine ubangiji na shine ubangijin ku domin lalle duk wanda yayi shirka ga Allah wanda ya da Allah da wani a cikin bauta to Allah ya haramta aljanna a gare shi kuma makomarsa shine wuta kuma lalle azzalumai ba su da mataimaka kaga magana annabi Isa kenan tauhidi tauhidi haka nan da Allah yake ce masa kamar yadda ya hakaito a cikin suratul ma'ida cewa wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid kaga Allah yake hakaito cewa ka ambaci lokacin da Allah yake cewa da Annabi Isa dan Maryam ala irakin shin kai ne ka cewa mutane ku rike ni ni da mahaifiyata abin bauta ma bayan Allah sai ce tsarki ya tabbata a gare ka aini bai halatta gare ni in gaya musu abin da babu gaskiya a kai ban ni da haƙƙin faɗansa in har na faɗa to ka sani domin kai ka san abin da yake raina amma ni ban san abin da yake ka. lalle kai kai ne masanin koyayyun abubuwa ni ban gaya musu komai ba face mai illa ma amarta ni bi face abin da ka umarce ni da shi kaga wa ma umiru wuta ma umiru illa li ya'budu Allah sai yace ani ibudullah Allah rabbi wa rabbi ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijin to in ina raye a cikin su to ni mai shaida ne akan su tabbatar sun bauta maka kai kai amma bayan na tafi to kai ne kuma fa mai kulawa da fakar su dan haka kuma kai mai masani ne shaida ne akan ku kaga annabi Isa abin da ya karantar kenan ya tafi to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake cewa ya qaum qulu la ilaha illallah tuflihu ya ku mutane ku ce la ilaha illallah za ku rabauta haka nan idan ya aika komanda sai je yaki ko na sai ce yakun awwal ma tad'u ilai shahadatu an la ilaha illallah ya zama farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi sheda ba abun bauta da shi ta bauta sai Allah kaga akida ke kamar da muka faɗa sai da ya shekara goma akan wannan ba a ce ko sallah ko sallah ba a ce kai ba kawai aqidar ta yi kyau tauhidin yayi kyau haka nan mushrikan makka da aka zo aka yi yakin badar aka yi uhud aka yi waye aka yi waye duk magana shine mai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah aqida shi yasa da aka zo yakin uhud suka ce lana al uzza la uzza lakum sai annabi ya ce ku an samu su yanzu ba a farko sun ce hal fikum muhammad muhammad yana cikin ku annabi ya ce kar ku kula hal ku ibnu abi quhafa abubakar ibnu abi quhafa yana cikin ku annabi ya ce kar ku kula su hal ku umar ibn al-khattab annabi ya ce kar ku kula su to da abin ya bawa abu sufyan hausa ya ce lana al-uzza wa la uzza da mu muna da uzza ku ba ku da uzza annabi ya ce to yanzu kam a ansa sai Umar ya daga murya Allahu maulana wala maula lakum mu Allah shine maula mu ku ba ku da maula shi yasa Allah ce wa in tawallaw fa'lamu anna Allah mawlaku ni'mal mawla wa ni'man nasir idan har su sun juya baya sun ki su zo a haɗu akan tauhidi to ku sani Allah shine maulan Allah shine majibincin ku shi ku Allah shine madalla da shi a matsayin mawla madalla da shi a matsayin wakili madalla da shi a matsayin mai taimako kaga kaga wannan ita ce gwagwarmaya sannan duk wanda a cikin su ya tashi zai dawo abin da yake ba shine ya ce na daina shan giya na daina neme-neme da makamancin waɗannan ba abin da yake cewa shine a shahadu Allah ilaha illallah wa annaka ba. na ce da ba abin bauta da cancanci a bauta masa sai Allah kuma kai manzan Allah ne to daga nan duk abin da ya yi ya zube kaga kamar yadda wani sahabi ya zo ya same shi ya ce ya manzan Allah ni na shaida cewa kai manzon Allah na shaida cewa ba abu bauta da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah to yanzu ya kake ganin abubuwa da nayi a jahiliya na ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da sada zumunci na sallallahu alaihi wasallam yace aslamta ala ma salaka min amri ai ka musulunta akan duk abin da ya gabata na aikin alkhairi suna ɗayan kuma da yazo yace to ya kake gani wasu 'yan barna da nayi na buge wancan na make wancan na aizu na na shagiya na shi kuma annabi sasalin ya ce yace masa amma alimta anna al-islam yajubu ma qablahu shin baka san cewa musulunci yana zuzube abin da suke gabanin shi baka kun shi duk abin da mutum yake kaga kenan aqida in ta gyaru sai ta rushe sauran zunubai da mutum ya yaba a gaga in arna ya saci kudinka a jahiliya in yi kalmar shahada ka ce to kawai ma'a Eh, shi kan ba za ku yi rigima da shi ba amma Allah zai mayar ma da da haƙƙinka tun da haƙƙinka innaka la tudla ba Allah ba zai bari a zalunci mutum ba amma kuma inna rabbaka wasi'ul maghfira yana da ran haka yanzu da ya musulunta to duk abin da ya jahiliya na zalunci na barna na sako na kafirci komai ne ta zube su kuma sauran masu haƙoƙi to sai Allah ya ba su daga su sai ya cika musu haƙƙin nasu amma dai ba za su tsaya da shi a gaban Allah a yi misali ba saboda wannan tauhidin ladan tauhidin ya kai ya kone wannan zunuban da ya kafa shi kaga wannan yake nuna maka da Allah ya sifata wannan ayar da wazalika dinu qayyim ya nuna maka gaba dai wannan abin da ya kawo shine addini tun daga kan annabi Adam har zuwa ranar da Allah zai karfe kasar da da to idan ku har wannan ne addini to dan me yasa mutum ba zai dage wajen bashi kariya ba don me yasa mutum ba zai karance shi yadda yake ba ana idan har manzanni za su ta wannan gwagwarmayar duka a ce akan wannan aƙidar ce to ya kamata mutum idan ya ce shi musulmi ne ya karbi abu ya kamata je ya karanto menene aƙidar. me yasa suka yi ta wannan gwagwarmayar amma za ka yi mamakin musulmi yana faɗa da tauhidi wai baya ma so a ce tauhidi sai ka rasa me tauhidin yamar in an ce tauhidin na ana nufin kaɗai ta Allah a cikin bauta to me yama kalmar larabcin ne ba ka so in ya so a rinka faɗanta da hausa sai a daina cewa tauhidi ya a ce kaɗai ta Allah a cikin bauta wannan ka ai mutum bai sai ce zai faɗa da shi ba ko to idan har mutum ba zai faɗa da wannan ba zai faɗa da wancan ba tauhidin sannan kamar da hausa ne a ce maka ka yadda cewa Allah shi ne mai halitta shi ne mai azurtawa shi ne mai kashewa shi ne mai rayawa akwai wanda zai da wannan babu amma ka ce masa tauhidin rububiyya sai fara fada ma'anar su ɗaya ne kawai bambancin wannan larabci ne wannan hausa ne idan ka ce abautawa Allah shi kadai kada a hada shi da abokan tarayya kowa zai ce haka ne amma ka ce tauhidul uluhiyya sai fara fada in ka ce a kaɗaita Allah a tsarkake shi a cikin sunayensa da sifofinsa sai ya ce maka eh haka ne in ka ce tauhidul asma'i wasu sifat sai ku faɗa to larabcin ne ake faɗa da shi ko kuma haƙiƙanin abin da yake cikin saƙon in abin da yake cikin saƙon ne mutum yake faɗa da shi to yana faɗa da saƙon manzanni ne gaba ke in kuma larabcin yake faɗa da shi to yana faɗa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah sallallahu balarabe kuma inda ba dan shi ba da ba koyi larabci ba inda yau Allah ya sauke alqur'ani da bolanci ne bolanci za mu koya A'a, ruwan mu da larabci amma da Allah ya sauke shi da larabci ya zama haƙƙi ne akan musulmai su koyi larabci don ba yadda za a su fahimci alqur'ani sai da larabci yanzu nan bayani muke ta yi da da Hausa yanzu dai kaga layi biyu ne amma ga shi nan awa nawa ba yadda za a yi ka gane asalin saƙon da yake cikin alƙur'ani in ba ka san sirrukan larabci ba zai yi kalma ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala zai faɗa sai kaga ka zo kana ta bamu bayani yanzu ka ga tilka idan kismatin biza shikenan sai ka tashi kai ta bayani kai ta bayani kai ta bayani to larabci kenan akwai fasaha a cikinsa shi yasa magabatan al'umma kafin tsarin mulkin mallaka ya zo mamaye duniya suna ganin ma ba zai yi ma musulmi ya zama baya larabci ma'ana da kalmar islam da arabiya ba sa rabuwa ta yadda suna ganin ma kaman idan an samu mutum baya jin larabci to kamar an same shi shi ba musulmi bane kawai saboda a baya ba za ka taɓa raba su ba in mutum ya musulunta yau to zai shiga kuma koya su. haka magabata suke shi yasa za ka ga kusan waɗanda suka yi wa musulunci hidima na sosai za ka ba larabawa ba ne daga haihuwa larabawa ne na addini imamul bukari ba ba larabe ba ne imamul tirmidhi ba ba larabe ba ne ba abun na ibnu maja ba ba larabe ba ne ba to iya wa'anda abu dawud ba balarabe ba ne kaga iya balarabe na sa'i ko da kuma Imam muslim kaga to sauran balarawa bane ba ne to haka in ka ɗauko su imamul Qurtubi su imamul dabari kaga duk balarawa kusan za ka ce larabawa daga ƙarni na uku haka zuwa biyar daga nan ne ilimi ya zama ya bazu a cikin su ta kamar irin su abun hafizin mizzi kaga balarabe al-maqdisi balarabe abun nan eh, ka zo ka kan irin su imamun nawawi larabawa ne su isuddin bin abdussalam larabawa ne su zahabi larabawa ne ibnu taymiya balarabi ne ibn al-qayyim balarabi ne ibn hajar balarabi ne abun nan sakawi su suyuti aga su wayannan laraba saboda wannan larabci a wannan lokacin ya riga ya larabawa sun riga sun yi karatu ana idan ka duba su waɗanda ba larabawa ba da suka zo hidima wa ilimin ƙarshe duka a ƙasashen larabawa suke zama kaga mai misali imamun bukhari kaga shi ma ya dawo cikinsu in ma bai dawo ba kusan ƙarfin iliminsa a cikin laraba ya ba da shi sannan in ka ɗauko dama a wannan lokacin kaga sham jimash kenan ko da irin su halab su waɗannan wurare ne na santa na ilimi duk wanda ya zo zai zauna ya bayar ko ba larabe ba ne so kuma wurin larabawa ne haka in ka ɗau iraq Baghdad, Kufa, Basra duka Larabawa ne kuma nan cibiya ne da ilimi wanda ma ba barare ba zai zo ya zauna a wurin ya bada ilimi kaga Imam Abu Dawud karshe a Basra ya zo ya zauna har har rayuwarsa ta kare yana karanta, to haka in ka dauki Misra kaga Larabawa ne to nan ma kuma santa ne na ilimi to haka in ka dau Makka da Madina Hijaz su ma Larabawa ne santa ne na ilimi kuma yawanci zaka samu wanda ba Larabawan bane suka so kasancewar waɗanda ba larabawan ba a wannan lokacin su suka fi yawa in ka kwatanta adadinsu da larabawa wannan yasa sannan sahabbai sun fiffice daga garuruwa sun yi garuruwa wajen ƙoƙarin da'awa mutane su musulunta to wannan sai ya sa kaga duk wanda ya musulunta zai zauna gun sahabbai ya ɗabi ilimi to sai ya zama ajamawa sun tattare ilimi sannan daga ya koya yanzu zai tashi zai tafi wancan garin ya haɗu da wancan sahabi ma sai ya tafi wancan garin ya haɗu da wancan sahabi sannan in ka duba yawanci ɗabi'a ce ta masu kuɗi ko masu ilimi za ka samu cewa ‘ya'yansu ba su cika amfana yana cikin wata hikima ta larabawa da suke cewa azhadun nasi fi rajuli ahlu iyalan mutum sun suka fi kowa rashin amfana da abin da yake wurinsa in yanzu ilimi kake da shi a ce ka fi kowa ilimi a ƙasar nan matar ka ba za ta karɓi fatawa ba ba ruwanta da kai za ta nemo ɗalibin ka ta nemi fatawa ko shi amma kai ba ta yadda da ranka ba haka ne abu yake duk wanda suna wai kasratul imsas yuzilul ihsas in kana yawan gogayya da abu to yakan kawar ma da jin tabinsa idan yau ka sai sabuwar riga ka sa zaka ji ta kakka maka, amma in ka wanke ta gobe jibi gata sai ka ji ta koma daidai da sauran rigunanka Yau, to haka in kana in mutum yana zaune da mutum to zai ringa daina jin nauyinsa to wannan zai hana shi amfana da abin da yake tare da shi to wannan yasa za ka ga misali sai ka ga a 'ya'yan misali sahabi bai wuce mutum biyu ne suka tsaya suka doge sai sun yi karatu Hatsari ma da wuya ka ga sahabi ko tabi'in ma ko tabi'ut tabi'in ko ka ga wani malami a kawo maka a cikin manyan ɗalibansa a kawo ɗansa yana wahala shi yasa in aka samu sai aka ware littafi a kansu riwayatun abu na anil aba riwayan ƴaƴa daga ubanninsu kaɗan ne amma an ci za ka samu ko a ce eh, surikinsa ne ko makamancin wannan abubuwa ko suriki ko ɗan bakwa ko ɗan wa ko ɗan ƙani haka ake samu sai ka ga mutum ya da ya da ko a ce ma ɗan matashi ne an zo da shi ne gida to haka suke yi don haka shi yasa sai ya zama waɗannan baƙin sun fi yin ilimi saboda su yanzu sun san kimar ilimi su kuma waɗannan da aka haife su a gaban ilimin ba su san damuwarsa sosai ba da haka shi yasa za ka ga yawancin malamai a lokacin tabi'ai za ka ga daga bayi ne sai baƙi waɗanda ba larabawa amma asali 'yan laraba za ga sun yi karatun amma bai kai na wayancan ba ko kuma waɗanda yawan waɗanda suka yi karatu a cikin su bai kai yawan waɗanda suka yi karatu a cikin wayancan saboda su sun taso suna ganin kamar ma to ma yaushe ma za a buƙace mu ga sahabban manzo Allah sallallahu to mu kun me wannan shine abin da Imam Zuhri ya fara kaga Imam Zuhri larabe ne yana daga cikin Quraysh yace a lokacin da muka taso muna matasa sai na cewa abokaina ku zo mu tafi mu nemi ilimi kun ga tun sahabban nan suna nan mu tare ilimi suka ta yawa ga yanzu kana tunanin wani zai bukace ka ne ga sakon mun Allah ta yace su dai suka yi zaman su ne na tashi na fara neman ilimi yace kafin a je ko ina sai gashi sakon sun kare yanzu an zo wurin mu ana bukata shi yasa Imam Zuri ya zama yana daga cikin waɗanda mutum shida da isnadan hadisi gaba da suke koma kansu saboda ya tsaya a lokacin da ake tunanin ya tsaya kawai haka misalin ka kalli cikin ƙananan sahabbai matasa za ga ibn abbas ya fi kowa tarin karatu da riwaya saboda shi a lokacin da sauran ƙananan sahabbai suke ganin wa ma zai bukace mu shi kuma a lokacin ya tashi yake tattare abubuwan da suke gun manyan sahabbai na ilimi da haka sai ya zama lokacin da manyan sahabbai suka fara tafiya to su kuma yanzu dole su ake bukata sai aka dawo to wannan shi yasa kaga ajamawa ya zama cewa ilimin ya fi yawa a wurin sai mu komo kan wannan al'amari na ainihin tauhidi mutum idan yana so ya kubuta a lahira shine ya tabbatar da cewa a aqidarsa irin wacce manzo sallallahu ya karanta kamar yadda muka faɗa dole sai kiyaye haƙoƙin La'ila ilaha wanda wannan shine tauhidi da dukkanin bangarorinsa da nau'o'insa da haƙoƙinsa domin akwai abubuwa da baya cikin tauhidi amma haƙƙin tauhidi kamar alwala wal kaga wannan haƙƙi ne na tauhidi amma baya cikin tauhidi sannan kuma wanda bai da shi yakan iya fita ma daga musulunci kamar yadda Allah ya faɗa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula kaga Allah ya shafe imani ga wanda ya so makiyin Allah kaga wannan kuma soyayya ce da kiyayya shine alwala wal bara haka nan Allah yake cewa ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم hu? منهم kaga kenan soyayya da kiyayya suna daga cikin abubuwa na laziman tauhidi la ilaha illa tare da cewa su ba tauhidi ba to sai kuma haƙoƙin ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan sune aka fi sani da sunan sunna ana sunna manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fara amfani da kalmar alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin wanda take nufin tafarkin manzala sallallahu da ya karanta to kaga kenan haƙƙin shahadatu anna muhammad rasulullah shine sunna to sai kuma abu na uku shine wajen fahimtar waɗannan abubuwa ba yadda za a yi ka fahimci waɗannan haƙƙoƙi guda biyu in baka karance su ta hanyar sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam domin su ne manzala sallallahu ya ba da shaida akan tafarkin kaga dai Allah ya yabe su yake cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari walladhina tabahu bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an yanzu sun yarda da Allah Allah ya yarda da su kaga ta tafarkin su kenan shine lafiya nan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace al'umma ta za ta rabu kashi 73 duk suna wata sai kwaya daya sai yace da aka tambaye shi wacce ce dan sai yace man kana ala mithli ma ana alaihi yawma wa ashabi wanda yake kan abin da nake kai yau ni da sahabbaina kaga wannan ma shaida ce wa tafarkin sahabbai haka nan manzo sallallahu alaihi yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alkhairin karnuka shine karni na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sa'annan masu bin su daliban su ke sa'annan masu bin su daliban su ke yake daga nan sai kuma ƙarya ta bazu mutane su zo waɗanda za su rinka kai shaida ba amane ma ba to kaga anan manzo sallam ya bada shaida akan irin fahimtocin su da tafiyar su sannan lokacin da manzo sallam ya zo zai bar duniya sai tsaya kuduwa sai yake cewa taraktukum ala ala albayda wa ala mithl albayda laylaha kanahariha la yazi'u anha ba'di illa halik nisa sallam yace ku dinnan ana sahabbai kenan duk wanda suke nan a wannan lokacin yace na bar ku akan tafarki fari kyal ko digon baki babu a kansa alal bayda akan tafarki fariqal yace lailu haka hariya daransa da wuninsa ɗaya ne ma'ana sahabbai cikinsu da wajensu ɗaya ne kawai tafarkin kal yake kawai a lokacin da manzara sallallahu zai wasu sai ce la yaziqu anha ba'di illa ba wanda zai karkace daga wannan abin da kuke kai yau bayan na mutu na bar duniya sai halaka da haka duk wanda bai bi ta farkin da maza su sanar ya bar sahabbai akai ba harakake ne kai tsaye ga yake na abin da musulmai ya kamata su koma kai shine su koma binciken menene ta farkin da maza su sanar ya bar sahabbai wannan kuma ba zai samu ba sai ta hanyar alkur'ani da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu sannan mutum kar yayi wa hadisi fassarar ka ko yayi wa ayar alkur'ani fassarar ka ya koma zuwa ga littattafai da suka hakaito bayanan sahabbai shi yasa addini ya zama gaba ɗaya addini ne na talaqi ma'ana daukan sa ake yi ba a ba a teach yourself wa addini nasa sallam yace tasma'una minni wa yasma'u minkum wa yasma'u mimman sami'a minkum kudin za ku ji daga gare ni ana kenan kaga dole su ma sai sun koya a zuci to yanzu sun koyan ya ba da shaida a kan abin da suka koya sai ce sannan kuma za a ji daga wurin ku ko din ma kuma wanda ya ji daga gunku shi ma za a ji daga kusa kenan abin da ake so shine addini ya ci tafiya a haka kowa ya karbi tarbiyar na gabansa waɗancan sahabban manzo a sallallahu har zuwa ranar tashin alkiyama iya masu karban wannan tarbiyar to iya su ne kadai za su rabauta a lahira Allah ta'ala ya dace da mu haka kamar lokaci ya a ko insha Allah ta'ala kusan dai bayanai da ya kamata a yi a ɗan gurguje akan wannan ayar an an gabatar da shi kamar yadda na faɗa ka ba ta zai yi wahala saboda aya ce ta kunshi gaba ɗaya sakon annabawa an takaice maka shine an baka samarin sakon manzanni da annabawa to gaskiya ka ba ta haƙƙin yadda ya kamata abu ne mai wahala amma dai in aka yi sa'a aka dan sa wasu mafi karfin sakonnin suka fito to fa biha wa ni'mat amma a ce a ba ta haƙƙin wannan abu ne wanda ba za mu yi ba amma dai muna sa ran kaman kila sakon wani abu na sakon ya isa yawa abin da ya rage mana shine mu girmama wannan sakonnin a cikin zukatanmu sannan kuma mu tsaya wajen ganin cewa mun binciko menene asalin sakon bisa tafsirin, sa filla filla yaya kaza yake yaya kaza yake yaya kaza yake sannan mutum ya kiyaye waɗannan haƙoƙi da to insha Allah in yayi haka ya ci gaba da addu'a zai kai labari a lahira to bai dan Allah ya kai mu insha Allah za mu tashi daga innal ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina daga nan sai mu ji sakamakon waɗanda suka tozarta waɗannan haƙoƙi na wannan saƙon manzanni da kuma waɗanda suka kiyaye haƙoƙi na wannan saƙo na manzanni kowa za mu ji ina Allah subhanahu wata'ala ya tana da masa wallahu ta'ala a'lam sunan muka faɗa da dai Allah ya ba mu lada abin da muka fusko ya Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka